inda ta samu a wannan wuri a kuma daidai wani lokaci da muke ci ya karatu na tafsir kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin larba ko larba tara ga watan ramadana shekarar ta 1442 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina wannan shaida ce da 21 ga watan hudu shekara ta 2021 a kalandar turawa ba mu gushe ba mu da cikin suratul tauba a yi mallai karanta mana abin zai karanta mana akwai wani wanda yake tambayar cewa shin ko akwai zakka a cikin kayan gwari ya ce irin su kunkumba da wasu abuwa da dai ambatan haka na kayan noma wanda suke sun kunshi kayan gwari a su malamai da suke ba da fatawan cewa wayannan kayan amfanin gona sai wanda ambata akwai zakka a cikinsu kamar yadda zaka take a cikin sauran kayan amfanin gona waɗanda ba su ba sun kafa dalili wato sun kafa dalili dalili da umumin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala an fi kuma ma na zakana kuma wani ma a lakum min al'ar cewa ya koya da kuka imani ku ciyar daga abin da muka arzuta ku anfiqu mimma razaqnakum ne ko anfiqu min baki ma kasabtum anfiqu min baki ma kasabtum wa min mimma akhrajna lakum min al-ard na'am ku ciyar daga tsarka tsarkakan abinda wato kuka yi sana'anta kuka yi tsirurin sa kamar da ake cewa duk abinda kuka kasabi kuka samu na halal Kuka cire zakka a cikin sama dama ya kai ga lissafi to sai ce wa mimma akhrajna lakum min al-ard kazalika ku cire sadaka daga dukkan abin da muka fitar muku daga ƙasa saboda kenan duk abin da Allah ya tsiro da shi a ƙasa wanda ɗan adam yana ɗiban shi ya ci gajiyarsa ya ci moriyarsa ya shiga cikin ma a sarjana min al'ar saboda ka suka ce duk abin da Allah ya fitar a ƙasa inda ɗan adam zai ɗibe shi ya amfani da shi to akwai zaka a cikinsa wannan abin sunansa kwankwamba ko harawa ko ko zogala ko ya sunansa ko latas ko alayyahu yawa da gori ba da su <laughs> to wadda musamman akwai malamai musulmi abu hanifa da suka tafi akan wannan fatawa amma dai abin da firin jayi shi ne cewa shi wannan umumi na wannan ayar akwai abin da ya kasance shi na nasoshi ba guda ba amma wanda ya fi shahara wanda ya fi kaji a wurin malamai shi ne abin da imam muslim ya rawaito a cikin sahihinsa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa laisa fi ma duna samsati aw suqin min tamrin aw habbin sadaqa laisa fi ma duna khamsati au suqin min tamrin au habbin sadaqa ya ce duk abin da bai kai hausuki guda biyar ba wato hausuki guda biyar malamai suna cewa shi ne sa'i ɗari uku duk abin da ke nan bai kai sa'i ɗari uku ba min tamrin na dalilu sai ce au haɗin ko kwaya wato kwaya ta abinci to kaga kwankwan ba ba kwaya ba ce karas ba kwaya ce ganyen alayyahu da kankana da lemu duk ba ne habbin shine kwaya kamar ka ce shinkafa gero masara dawa ila akhiri shine habb to duk abinda bai zabi ne ba habbu ba maiki sallallahu alaihi wasallam babu sadaka cikin sa wanda shine abinda malamai suka rinjayar kuma shine fatawa take kansa kun gane ko yawa saboda ka dukkan wani abu wanda ba bai zama kwaya ba ba a daukan shi a matsayin abincin da mutane za su ce da kullum to babu zakka a cikin shi shi kan karan kansa sai dai in ana ta'ammuli da shi a matsayin sana'a da tijara to na sai a kula da kudin da aka samu a kudin ake cire zakka wannan shine wallahu ta'ala ala wannan shi kuma la'alla ya kalli magana da mun kai jiya ne ko yaushe game da abin da shafi Allah ala arshihi cewa Allah ya daidaita kan arshin shi daidaita irin wacce ta dace da shi kuma Allah da zatin sa yana sama arshin sa to wai shi ne shi yake cewa wai me bambanci tsakanin istawa da istaula wai me bambanci tsakanin istawa da kuma istaula dangane wai da abin da shafi zatin Allah to wannan magana babu abin da ya kawo ta in ba in ba kallon abin da jihamiya da wasu yan bid'a da ke bayan su suka tafi akan shi ba akwai muta'awwila wanda suke tawilin nasoshi su jihamiya da makamantansu wanda suke da da'awan cewa ba a cewa Allah yana sama saboda ka sai a cewa wai Allah yana ko ina saboda ka su ne suke da da'awan cewa wai ar-rahmanu alal arshi tawa ba a cewa ya daidaita kan al'arshi eh don ka ce daidaita kan al'arshi kenan yana can sama al'arshi kenan wani shi Allah ba a ce mishi yana da wuri za ka ko ina ma yana nan saboda ka ar-rahmanu alal arshi sawa bi ma'ana ar-rahmanu alal arshi taula kun gani yawa to wannan fasara fasara ce ta tawili wadda ba a same ta daga bakunan magabata na gari ba babu shakka kuma bace tsakanin istawa da istaula istawa kan shi ne ya daidaita ko imam malik rahimahullah da aka tambaye shi dangane da istawa sai ce alistawa malu ko saboda kada an ce maka istawa ai kuwa san da istawa istawa ya daidaita mana shi ne aka magana kenan amma kafiyan ne muke cewa babu wanda sani yadda Allah ya ta kala sa don bai gaya mana ba kuma mu ba mu ga zacin Allah ba sai ka sai mu ce kawai Allah ya ta kala ashirin shi da ya ta irin wacce ta dace da shi da girman sa da zakin sa amma istaula daga cikin fasarorin da malamai suka yi mata akwai irin cewa istaula bi ma'ana wato sai tsara ala shay istaula ala kaza bi ma'ana sai tsara alayhi wato ya gallabe shi kun gani sannan akwai istaula ala shay'in bi ma'ana qaharahu ya rinjaye shi almuhimmu istaula yana da ma'anar ko istila yana da ma'anar uh, asaitara wal qaharu wal ghalaba da kuma at-tahakkum wanda su ne ma'anar istila ko istaula amma istawa ba ta da wannan ma'ana wanda suke kokarin kawo irin wancan tawilin don kore ma Allah sifarsa ta daidaito a san alashinta ila ban sani wanda ya karanto ne abu ne a can abinda yana daga cikin abinda suke kawo hujja da shi cewa wai akwai wani baitin waka da suke kawo wa basharun alal iraqi min gairi damin au dami mihraqi ko wala dami mihraqi kamar suke karantawa hadisawa basharun alal iraqi wai bashar ya ci nasara akan iraq kun gane ko wato min gairi saifin wa damin mihraj ko wala damin mihraj ba tare da wato wani takobi ba bi ma'ana ba yaki ba wala damin mihraj kazalika kuma ba a zuban da jini ba haka kawai ya samu nasara ya mamaye iraq ya ci nasara akan ta to sai suka ce kadis tawa basharun alal iraki. wai shi bashar ba wai daidaito akan iraki ba amma istaula alal iraki na ko ga ne wannan falsafa ba kadis tawa basharun alal iraki bi ma'ana kadis taula basharun alal iraki. kenan istawa yana da ma'anar ni istaula a wannan falsafa ta su wannan malamai suka ce tsakani da Allah ba daidai ne ba da farko shi wannan baitin ma malamai na lugar Arabiya suna cewa baiti ne majhul bi ma'ana kun san wani suke da dirasa da abin nan tadakku a cikin lamarin lugha suna cewa abiyat wato ash-shi'riyya wa'anda yustadallu biha abiyat ne wa'anda suke suna da ma isnadi kun gani wato ba dukkan wata waka ce ta za a kawa hujjar ita ba ba ban san ko kuke abin da ke tance ba duk wani baiti da zaka kawo shi a fagen lugal arabiya har ya inganta a kafa hujja da abin da ya zo cikinsa to sai zan baiti ne sahihi an san waye faɗe shi wanda ya faɗe shi ɗin ran tabbas da zama cewa yana daga cikin wato larabawa waɗanda ake kafa hujja da zan su kun gane abin da ke ni saboda kai su al-mufaddal dubbi suna cewa shi wannan baiti na qadis tawlab ko kuma qadis tawa bashirun al-iraqi min gairi saifin wa dami mihraki ko wala dami mihraki sun ce in ka tambayi wane ne ya faɗi shi man qa'ilu hadal bait suka ce ba ka samu ansa ba shi yasa daga cikin malaman lugha mai yamai irin su al-qafar duk sai musu wannan baiti to baitin da ya zama juhulun ba shi da isnadi da kawo abin da kawo mu da shi kun gane abin da kani saboda ka koda kuma baitin ya inganta farzan to abinda aka samu daga magabata na gari ba za a sake shi ba a kama wanda bai ba kun gane wato duk abinda aka samu daga magabata na gari wajen fassara misali ar-rahmanu ala al-arshi tawa, babu wanda ya fassara istiwa'ullahi ala arshi da ma'anar istila'uhu alayhi ba wanda ya rubuto ne daga cikin magabata na gari kowa cewa kai is alistuwa ma'alumi kowa ya san meye istuwa ya kace gina amma dai kaifiye shi ne ba a sani ba amma fassara istawa da ma'anar istaula wanda ba a same shi daga cikin maganganu magabata na gari ba? to idan ba a same shi cikin maganganu magabata na gari ba yaushe ne zaka saki abin da magabata na gari suka fahimta ka kama abin da zo cikin baiti guda wanda baiti ma ana ta takaddama akan zaman sa majhul ko zaman qa'iluhu majhul kun gani yawa saboda ka abin da nake in ce Ah, cewa wani yabi wacce tsakanin istawa da istaula wanda duka shubuhatu ne da yan bid'a wajen kokarin hore wa Allah sifa shi ta istiwa ala arshihi Allah ke akwai shi kuma yana cewa kamar tambayi yake yana cewa da Allah gaya mutane wasu wanda suke lokacin karatu suna barin wayoyinsu kunne har suna ansa kira wasu na yin magana haka ce ko dai su sa salin don Allah ko kuma dai su sai za su amma bai kamata ana karatu suna karba kiran waya ba ko kuma kaji suna duka suna magana suna ɗaukar hankalin mutane don haka muna fatan masu wayoyi sai su kula da wannan tambihi akwai wani ɗan agaji shi kuma ɗan agaji kai masu kula da tahiyar tafsiri da kuma eh, yaba dai jama'a ko in ce baiwa jama'a shawarwari wajen yin abin da ya kamata nan cikin masallaci da waje suke cewa akwai wani wanda suka sa yana duduba abubuwa haka ce to idan suka ga wani ya kwanta haka ana karatu yana shatan kwana to sai su ta da shi ce tashi don Allah bai kamata ka miƙe kana ta kwana ba to shi dan agajin yana kokarin yin wannan yace amma wasu suka ce mishi don mi zai sa da mutane suna kwana kun gane to shine suke cewa ya kamata da Allah mutane su bada haɗin kai mutumin da ya zaurin karatu da Allah kamata ya dan yi hakuri ya zaura ya wai saurari abin da kawo shi idan bacci yake ji ko ne ya hau can samun inda babu damuwa ya ta sha tambacin sa ko ya koma baran daga yawa amma dai kana ciki in Allah suka tada ka je kai hakuri kuma sannan in suna tada mutane din bai kamata mutane suna tsangwamar su ba sun suna iya kashe kokarin su ne na ganin cewa kamar sun yi abin da yake zai sa abubuwa su tafi kan tsagi Allah ce maka wannan shine akwai sauran tambaya amma dai bari mu bar shi haka saboda da akari da lokaci hajiya mun kwana kan aya ta sanau ne ta 126 a suratu tauba za mu tashi kan aya ta 127 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله تتبعهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عجبتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم نعم يتوى إذا ما أنزل السورة إذا أنك فقد سورة نظر بعضهم إلى بعض sai sashen su su dubi sashe su ce wa juna ya rakun min ahadin shi ko akwai wani wanda yake ganin ku sun man sarrafu sai su juya sarrafa Allahu qulubahum Allah ya karkatar ku ya juye da zukatansu yadda hun kawun la yafqahun saboda su mutane ne da ba su da fahimta kuma ba su da fikihu ja a kuma rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo maku min anfusikum daga kanku ko daga cikinku azizun alaihi ma anitum duk abin da yake wahal da ku to yana da tsanani gare shi azizun alaihi ma anitum duk abin da yake wahal da ku to yana da tsanani gare shi yana da nauyi gare shi harisun alaikum kazalika mai kudan alkhairi ne gare ku bil mu'minina raufur rahim sanan shi wannan manzon mai tausayawa ne kazalika mai rahama ne ga mu'minai fa in idan suka juya baya suka bijire fa ce da su hasbi Allah Allah ya ishe ni la ilaha illahu ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara alaihi tawakkaltu gare shi ne kadai na dogara wa huwa rabbul arshi azim kuma shi Allah din nan da na dogara gare shi shine ubangijin al'arshi mai girma to je mun tabo wani bangare da ya shafi bayani akan wasu munanan ayyuka da ɗabi'u da munafukai suka yi wanda ya shafi cewa idan aka saukar da wata sura ko wani bangare na ayoyin alkur'ani mai girma cikin munafukan kaka samu wa'anda za su ce wa junansu waye wanda ya kara mai imani suna faɗin wannan ne saboda izgili wa muminai wa'anda suke da itikadi da yarda da cewa ayoyin alkur'ani da ake saukarwa suna haskaka musu wajen samun ilimi wannan kuma yana sa su wata su su su wani yana ingiza su wajen su ƙara yin aiki a ƙarƙashin wannan sai a samu natijar ƙaruwar imani gare su amma su kai suna ganin cewa wannan san baya ƙara musu imani da haka Allah tabaraka wa ta'ala ce waɗanda suka imani wannan yana ƙara musu imani suna masu albishir da farin ciki amma waɗanda suke su munafukan ne cikin su wato cikin zukatan su akwai rashin lafiya na munafuci to wannan kullun yakan kara musu kazamta ne a tare da kazamtar da suke da ita ko kafirci akan kafircin da suke da shi ko shakku kan shakkun da suke da shi da ƙarshe sai su mutu suna kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa su wa'anda mutane ba su da hankali ne ta yadda ba sa lura da cewa kucin kowace shekara sai an jarrabe su so ɗaya ko so biyu ko a jarrabe su da wani da wahalan halilu da tsanani ko a jarrabe su da hita wurin jihadi a kunyata al'amuransu kowace shekara dai sai an jarrabe su da wani abin da zai zama jarrabawa ne gare su in ma so ɗaya ko so biyu cikin shekara amma wanda mai sa suka tuba ba sannan kuma bai sa suka wasu ba to shine Allah tabaraka wa ta'ala ce wa idza ma unzila sura ko inda munafikan suke da irin wannan hali idan aka saukar da wata sura wato wani bangare na alkur'ani kenan wani adadi na ayoyin alkur'ani shine sura suran na sauka na zara ba abuhum ila ba'dhin sai sashen su su rika dubin sashi su munafikan sai su rika dubin junansu na zara ba abuhum ila ba'dhin kun gane ko a zamakshari ya ce ma'anar a ba'aduhum ila ba'adin ya ce shi ne wato tagamazu bil uyuni inkarin lil wahyi wa sukhriyatan bihi wa bil wato sai su rika yin abin da bahaushe ke ce mun zumbi da idanu suna dubi suna dan wani abin da ne kuma suna da haka saboda tsanani, musulun da suke ma da Allah ya saukar kuma yi ma alkur'ani izgili da mamu mene to wani shine nazara ba abuhum ila ba'd sashin su su rika kallon sashi su ne majuna sashi da idan to yace magana da musu kun gane ko to ba irin wannan at-taghamus da suke yi a tsakaninsu nazara ba'dhum ila ba'd sai ce hal yarakum min ahadin a nan wurin malamai suka ce takadirin sa nazara ba'dhum ila ba'dhin wa qalu hal yarakum min ahadin wa qalu hal yarakum min ahadin wato kalmar wa qalu ita ce aka shi wato sai ta ce wa junansu hal yarakum min ahadin shi akwai wani wanda yake ganin ku wato wannan matsayin da kuka dauka na yin musa na yin junanku zumbi ake cewa ko ne maganganun da ake kuke junan ku da idanu saboda nuna musu ga wahayi da kuma izgili ga shi wahayi da izgili wa mu'minai hal yarakum min ahadi bi ma'ana hal yarakum min ahadi min al-mu'minin ko su mu'minai da suke ganin ku yanzu ne wato suna faɗin wannan cikin taka tsantsan cewa ga su suna yin wani abu kar a jeho su suna bi suna ganin su idan suka karba wanda ke ganin su sun masarafu sai su juya kawai sai su juya su tafi abin su wasu man sarrafu sai su juya su bar imani a madadin abin da aka saukar su rungume shi su imani da shi sun man sarrafu ko su juya da jikin su tafi abin su ko sun man sarrafu sai su juya ga bari imani ba za su yi imani ba kun gane ko to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce sarrafa Allahu qulubahum Allah ya karkatar da zukatan su ya juyar da ita ya juyar da zukatan Allah ya juyar da zukatan su ya karkatar da zukatan su daga barin imani tunda wannan ne abin da suka zaba Kuma ثم صرفوا صرف الله bi annahum qaumun la يفقهون saboda su mutane ne da ba su da fikihu ba su fahimta komai don haka sai zama cewa idan aka saukar da abu na alkur'ani madadin ya amfane su to sai su juya jikinsu su tafi abinsu su bar shi su guje masa ba su ko tsaya ba ballantana a yi tunanin abin ya amfane su ba sun man sarrafu ku gane ko gujewa suke su bijirewa zikir da Allah ya saukar ko wahayin da Allah ya saukar su bijire masa Wani ita ce ɗabi'an mutanen banza kuma lahum an tazkirati mu'ridina ka annahum humurun ha mustanfira min Allah ce me ya same su su wayannan mutane lalatatu na banza wanda suke an fi mu'ridin wato suna masu bijirewa daga wa'azin da Allah tabaraka wa ta'ala yake masu din aka saukar na zikir da tunatarwa da wahayi me yasa suke kawar da kai su bijire gare shi ka annan humurin mustanfira kai ka ce da wasu jakunan jakuna ne waɗanda suka firgici amma ka ce jakuna ne suka yi zawa da suka firgici yan saukar da wahayi kawai su su dare su watsi wanda faras mai kasuwara wani suka gudu saboda zaki to haka ɗabi'ar wato mutanen banza take dangane da wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya zaukar ba su tsayawa su saurare shi ba su tsayawa su nemi fahimta shi amma gujewa kawai suke sai da samson san baya amfani su da haka sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma bangaren sai ce sarrafa Allahu qulubahum Allah ya karkatar da su ya karkatar da zukatan nasu daga barin gaskiya falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawm alfasiqin falamma zagu yayin da su karkata suka zaɓi su karkace wa gaskiya su kauce masawarin wahayin da Allah ya saukar da suka zaɓi haka a za lafa ƙulubahun shi kuma Allah sai suka su dacewa ga fahimta ya su dacewa ga samun amfanuwa da abin da Allah ya saukar wani ne sarrafa Allahu qulubahum falamma zagu azaga Allahu qulubahum yace wallahu la yahdi al-qawm kamar fasiqin Allah ba ya shirye da mutane fasikai wannan shi ne saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wanda komai yake hannunsa amma al'asulu malamai suka ce Allah ya ya saka isti'dadin shiriya wa kowane mutum kowane mutum fitriyan an sa masa istidadi na zama wato zai iya zama shirye da dalilin an bashi hankali an bashi tunani an bashi zaɓi sannan kuma an saukar da wahayi an karanta masa inna hu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya saukar da komai faman sha'a falyumin faman sha'a eh, falyakfur to amma abin da ke faruwa da irin wannan istidadi da Allah baiwa kowane mutum na zama shiryayye to da kaddara kuma ta ubangiji shi mutumin kuma da zaɓin shi ne yakan zaɓi abin da ya ga dama saboda kai da mutum ya ga dama sai ya zaɓi shirya din ya ga dama kuma sai ya zaɓi aka san haka kuma malamai suka ce duk abin da mutum ya zaɓa din to shi ne yake dacewa da abin da Allah ya kaddara shi ne yake dacewa da abin da mine Allah ya kaddara masa kun gane ko saboda ka dukkan mutumin da ya ji tsoron Allah baraka wa ta'ala wa saddaka bil husna fa sanu yassiruhu lil yusra kun gane ko wanda ya ji tsoron Allah ya kyauta da dukiyarsa ya bada da sadakansa. wa saddaka bil husna fa saniyasiruhu lil yusra amma wanda ya rowa wa kazzaba bil husna shi kuma fa saniyasiruhu lil usra to haka abin yake to idan haka abin yake malamai sai suka ce dole ne mutum duk da wannan istidadi da aka yi maka kuma sai ka kafe wajen roƙon Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah shi ne ke jiyar da zukata shi ne muqallibul qulub shi yasa muna da suka zabi abin da ba daidai ba sarrafa Allahu qulubahum kun gane ko fasiqin shi yasa eh, ya zama yana daga cikin addu'o'i kyawawa da aka rawaito su daga manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Allah ya kai wanda kake kai ne kake juyar da zukata to ka tabbatar da zuciyata a kan wato addininka bal nassi na qur'ani ya ambato daga cin kyawawan addu'ar mu'minai akwai rabbana la tuzigh qulubana dai tana wahab da hab lana min ladunka rahma ka antal wahab sha ya ubangiji la tuzigh qulubana karka karkatar da zukatan mu ba'da idh hadaytana ban ka shirye da mu wahab da lana min ladunka rahma ka ba mu rahama ta daga wurinka innaka antal wahhab lalle Allah tabaraka wa ta'ala kai ne mai baiwa saboda ka akwai muhimmanci mutum ya zama yana da tawadu'i da kaskantar da kanshi ga Allah tabaraka wa ta'ala wajen karanta irin wannan addu'o'i don neman sabati daga Allah tabaraka wa ta'ala dukkan zukata na bayi gaba daya suna cikin tsakanin yatsu guda biyu na Allah Allah yana juyar da su yadda ya ga dama wannan shi ya tabbata cikin sunna to wannan shi saboda haka wannan mutane dai kasantar su mutanen banza sun zama qaumun la yafqahuna sai abin da ya ci musu ya ci musu sun nemi bata sai Allah ya tabbatar da su a bata Allah shi kage to wannan shi ne to sai Allah tabaraka ta'ala ya rufe surar da bayani akan wata irin falala da ni'ima da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi wa mutane ya mamuminai wannan falalar ita ce ta aiko musu annabin Allah alaihi salatu wa salam kuma annabin ya zama yana da wasu irin sifofi kyawawa da Allah ya ambace su anan wanda ya zama kuma wajibi ne su musulmi da suka imani da shi su yi koyi da shi a wayannan sifofin ya yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum tabbas haqiqa manzo ya zo maku min anfusikum daga cikinku ina fatan gaji min anfusikum daga cikinku daga kawukanku daga jinsinku Allah ya yi ko muku shi min anfusikum malamai suka ce yana da ma'anar min jinsikum aw min jama'atikum ayyuhal arab aw min nasbikum wa ala kulli halin wa huwa minkum ina fatan gani cewa wannan manzon da Allah tabaraka wa ta'ala ta da shi ko ya aiko shi ya zo muku to cikin ku yake mutum ne irin ku dan uwan ku ne bal dan kabila ku ne na sabar ku guda shi ba wani jinsi ne Allah ya turo muku a matsayin manzo ba adabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi addu'a mai kyau ta alkhairi ga garin makka daga cikin addu'in da ya yi wa mutanen makka yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim ce rabbana ya ubangiji mu wab'ath fihim rasula ko ka tada manzo a cikin su ka aiko manzo a cikin su dan uwan su jinsin su wanda zai zama cewa ya tulu alaihim ayatika zai rika karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma sannan ya karantar da su ko ilmantar da su lissafi da hikima wa yuzakkihim kuma ya tsarkake su innaka antal azizul hakim lalle Allah tabaraka wa ta'ala kai mabuwayi ne kazalika kai mai hikima ne shahid annabi ibrahim ya roki Allah Allah ya aiko wa mutanen makka manzo daga cikinsu Allah ya imtidani ma kuma ga mu'mine ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ce tabbas hakika Allah ya yi baiwa wa mu'minai Allah ya mu da bai wato Allah ya mu mu'minai baiwa laqad manna Allahu 'alal mu'minin hakika Allah ya yi wa mu'minai baiwa iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ayanda akwai musu manzo daga cikin su ba daga wani jinsi ba ba daga wani halitta ta daban ba to irin wannan ne Allah ce laqada ja'akum rasulun min anfusikum don a tuna mutane irin wannan ni'ima da Allah ya musu ya mu mutane kun gane ko a tuna mutane irin wannan ni'ima da Allah ya yi shi yasa Ja'far ibn Abi Talib shi ma radiyallahu anhu lokacin da suka yi hijira daga makka zuwa habasha an yi kokarin a hada su da najashi a gaya wa najashi cewa su mutanen banza ne ya kore su ko mika su a hannun wakilan shawa don a dawo da su makka a ci gaba da azabtar da su to najashi da yake yana da sifa ta adala a ce a'a ai ba mai da mutane za a yi ko a kore su ba yanzu a halarto da mutanen ajimi suka ce a saurari su mana to Ja'far bin Abi Talib shi ya magana ya karanta mashi wani abu na cikin suratul Maryam ya da wasu jawabai masu kyau kasantar shi mutum ne mai fasaha to daga cikin abin da Ja'far bin Abi Talib ya faɗa yana ga wani jashi kenan sai ce inna Allah ba'atha fina rasulan minna shi lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzo cikin mu minna kuma daga gare mu yake cikin mu yake na arifu Ya ce mun san sabansa ba ba ne ba wa sifatahu mun san sifarsa wa madkhalahu wa makhrajahu mun san fitansa wata shigansa da fitansa wa sidqahu wa amanatahu ce mun san gaskiyarsa da amanarsa a shahid zo da Allah ya aiko wa mu'minai cikin su yake kun gane ko to wannan shi ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum akwai kira'ar da aka samu ta abdullahi bin qusaytin Almakki. makki wanda yake karantawa laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum anfasi wato da kalmar annafasa saboda ka min anfasikum ai min afdalikum wa khairikum wa ashrafikum manzo ya zo muku daga cikin wato ƙabila ko iyalai ko dangi waɗanda suke su ne mafi alkhairin ku su ne suka fi daraja a cikin da haka ke nan manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tada shi cikin gidan da ya fi kowane gida daraja sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine min amfatikum a wacce kira'a ta Abdullahi bin Qutayn al-Makki to duk yadda dai malamai suka yi magana akan wannan kira'a malamai suka ce cewa ja akun rasulun min kuma yana da wajaha bin ghadd nazari ga kira'ar eh, zamanta ya malamai suka karbe ta amma dai ma'anar suka ce tana da wajaha dalili suka ce saboda an samu riwayoyi ingantattu da suke tabbatar da cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe shi ya da shi cikin dangi cikin zuriya wacce take tafi kowace wacce tafi kowace falala alimamun imamun hurmuzi ya rawaito a cikin littafinsa mashuri da daddai al-muhaddith al-fasil bainar rawi wal kenan da isnadi Hassan. cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kharajtu min nikahin walam akhruj min safahin min ladun adama ila an waladani abi wa ummi lam yamsasni min safahil jahiliyyati shay'un maiki sallallahu alaihi wasallama ya ce na fito ta hanyar aure ne wato na ta ni ta fito ne tsaftatacciya ta hanyar aure walam akhruj min safahil yace tsatso na ban fito ko tsatso inda na fito ban fito ta hanyar zina ba sallallahu alaihi wa sallama yace milladun adam tun daga annabi adam ila an waladani abi wa ummi har sai da mahaifina da mahaifiyata sun ka haife ni silsilar zuriyar da annabi fito cikin ta sallallahu alaihi wa sallama tsaftatacciya ce babu zina a cikin ta sallallahu alaihi wa sallama. yace lam yamsasni min safahil jahiliyyati shay'un ce wani abu na zinan jahiliya bai taba shahuwan silsilar inda na fito ba to kaga zai zama min anfasikum kenan gaskiya ko ba ku gane wannan ba al-imam kuma ya rawaito hadisi shi kuma cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna Allah safaki safa kinanata min waladi Isma'il Allah ya zaɓi ƙabilar kinana daga cikin ‘ya'yan annabi Ismail alaihi salatu wassalam. Wasafa Quraishan min Kinana, sannan ya zaɓi ƙabilar daga cikin ƙabilar Kinana. Wasafa min Qurayshin bani Hashim, ya ce sai zaɓi bani Hashim kuma cikin ƙabilar Qurayshawa. Wasafa ni min bani Hashim, ni kuma zaɓi ne cikin bani Hashim. Saboda ka zaɓi bisa zaɓi zaɓi bisa zaɓi. zuriyar isma'ila zaɓaɓɓiyar zuriya ce jama'a don zuriyar annabi ibrahim shi ko to cikin ma zuriyar isma'ila sai aka tsabtace aka zaɓi kinana a kinana kuma aka zaɓi quraish a quraish aka zaɓi bani hashim a cikin bani hashim aka zaɓi wa manzo sallallahu alaihi wa wasallam wannan zai zama laqad ja'akum rasulun min anfusikum kenan shi yasa ne shi qira'ar duk da maganganun da malamai suka akan ta su babu shakka tana da wajaha ta wasu ma'ana kun gane ko to shi manzon sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi sifofin sa yace azizun alaihi ma anittum wato duk abin da yake sa ku cikin damuwa da wahala azizun alaihi shi ma yana damar da shi yana da nauyi gare shi malamai suka ce azizun alaihi ma anittum ma'anarsa ai kullu ma yaj'alukum fi anatin aw fi kullu ma yaj'alukum fi al'anati wal mashaqqa fa innahu azizun wa shadidun alaihi duk abin da zai sa ku cikin wahala da damuwa to wannan abu yana da nauyi ga shi annabi sallallahu alaihi wa wasallam duk abin da zai sa ku waye gari cikin wahala shi annabi shi ma damuwa yake da wannan fa huwa yakhafu alaikum su al-aqiba don haka annabi yana ji muku tsoron kashe mummuna ko mummuna kashe wal wuqu' fil azab wal wuqu' fil azab annabi yana ji muku tsoron kada ku fada cikin azaba to wannan shine azizun alaihi ma anittum wata sifa kenan daga cikin sifofin sama sallallahu alaihi wa sallama sanace harisun alaikum manzon nan wata sifar tashi wato shi mai kwadan alkhairi ne gare ku yana muku fata da kwaɗayin alkhairi duk abin da yake alkhairi ne to shi ke da cike da kwadai da fada da fata da kuma yin fafutuka ganin cewa wannan alkhairin ya same ku kun gane ko to wannan shi ne da haka malamai suka ce wannan sifofi guda biyu da aka faɗa azizun alaihi ma anistum wato ita wannan jumla ta farkon azizun alaihi ma anistum sai suka ce cikinta akwai takadimi da ta'akhiri ne wato takadirin da shine ma anittum azizun alayhi ma anittum azizun ba za ku kuke wannan ba yawa saboda kun san kalma azizun na kira ce to ka'ida shine wala azizu ittiradin nakira ba a fara magana da nakira a matsayin mubtada sai da wasu dalilai sai an wasafa nakiran ko dai wasu ko a samu alama tambaya gabanin nakiran to da haka suka ce jumlar an kallabe ta ne kun gani ko ma anittum azizun alayhi duk abin da yake wanda ku to yana da nauyi gare shi haka da aka ce harisun alaikum shi kuma nan wurin suka ce harisun ba zai mubtada ba shi ma na kira ne ko ba zai mubtada ba don ba a fara da na kira ba a kawo na kira matsayin mubtada muka ce sai musu sai masa kwaskwari ba a kaida ta arabiya da haka suka ce mubtada an shafe shi harisun shine kabarin mubtada wato huwa harisun alaikum huwa shine mubtada harisun khabaru mubtada alaikum wannan jaru wazirun ne cikin zance ne huwa harisun alaikum wato mai kwaɗayin alkhairi ne gare ku kun gani da haka nan daga cikin sifofin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka manzo sallallahu alaihi wasallam yana da kwaɗayin alkhairi gare ku yana da kwaɗayin ku yi imani yana da kwaɗayin ku shari'a yana da kwaɗayin ku shiga aljanna duk wani alkhairi annabi yana da kwaɗayin ya samar da shi gare ku ko ku same shi ku samu wannan alkhairi kun gane ko sannan wata sifar tata shi ne bil na ra'ufur rahim wato shi mai tausayi ne sannan mai rahama ne ga mu'minai wato ra'ufun huwa ra'ufur rahimun bil mu'minina kenan kun gane shi mai tausayi ne mai ra'afa ne sannan yana da rahama da jin kayi da shafaka bilmomini da wa mu'minai don haka mazo sallallahu alaihi wa alihi sallama cike yake da jin tausayi mu'minai da ya musu sassabci da samun musu dukkan wani abin da yake alkhairi ne alhassan bin fadl ɗaya ne daga cikin magabata na gari yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala a ƙur'ani ya ta siffanta wasu mutane ko wasu annabawa da kalmar da yake siffanta kan shi da ita kun gani shekaran jin muke karanta cewa inda ibrahim la'awahun halim ko yanzu kun ga halim ɗaya ne daga cikin sunayen allah al-halim ko to za ka samu irin wannan amma alhassan bin fadal yake cewa babu wanda Allah ya sifanta shi a wuri guda jere da sifofi biyu irin sifofin Allah ce sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mishi raufu yace mishi kuma rakibu a wuri guda wanda ra'ufu kun ga in kace ar-ra'uf waye ar ra'ufu na'am Allah ar wa yawa to amma da yake ba sa ma'arifa ba sai zama ra'uf sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama rahim ma sifa ce ta annabi sallallahu alaihi kamar da wato eh, wannan sifa ta ra'afa da rahama duka sifa ne daga cikin sifofin Allah illa dai rahama ta Allah daban take da rahamar annabi ko ra'afa Allah daban da ra'afa wa annabi wa haka sallallahu alaihi wa sallam da haka muka ce gashi Allah ya ce mishi lil mu'minina ra'ufur rahim sannan ya ce makansa inna Allah bin nasi la ra'ufun rahim inna Allah bin nasi la ra'ufun rahim yadda ya gama kansa cewa shi ra'ufur rahim ne bin nasi to haka ya gama annabi cewa bil mu'minina ra'ufur rahim wannan sharaf ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana gwada maka falalarsa kun gane ko to saboda ka shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama wato shine ar-rahmatul muhdat kamar da wani da kansa rahama wanda Allah ya bayar ana rahmatul muhdat ce ni ne rahmat da Allah ya bayar wa ma arsalnaka illa rahmatan na'am min halalin ba ma ga mu'mini kadai ba saboda ka da dabbobi har kafirai ai ko annabi ya zama rahama gare su shi yasa shari'ar da annabi zo da ita akwai wato sauki da ya shafi kowa a cikin alami masu imani da dabbobi da tsuntsaye da duk halittun Allah ma gaba ne to shi yasa annabi babu shakka ra'ufu ne rahim don haka ya tabbata cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin wa'annan sifofin da aka ambata nashi musamman wanda muke magana a kanta to ya yi umarni mutane cewa su ma su koyi irin wannan sifa kuma ku gani ba su ma su koyi irin wannan sifa ta jinƙayi da rahama wa bayan Allah irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku ji tausayi ku yi rahama wa waɗanda suke ƙasa na bayan Allah yarhamkum man fis sama Allah wanda yake a sama sai kuma yi muku rahama ji tausayin ku saboda kai da annabi ya zama ra'ufur rahim haka kamata kai ma wannan sifa ta koyi ta laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana da haka zama wajibi akan al'umma su koyi da annabi a wannan fage ba daidai bane ga gaskiya ana magana irin wannan sifofi na annabi sallallahu alaihi wa sallama na jinkayi da tausayi a cikin al'ummar da suka yi imani da shi suka yi da shi a matsayin manzon Allah ne annabin Allah ne amma ka same su nesa nesa ga irin wayannan sifofin bai dace ba gaskiya Allah ke yi ya dace ba gaskiya abin mamaki kamar irin cikin watan da muke yanzu ma abin ba da misali a ce cikin watan ramadana wata mai daraja mai albarka ce wannan lokacin da yake tattare da alkhairi yin wannan shine lokacin da ma musulmi ko kace wasu daga cikin musulmi za su yi amfani da damar da Allah ba su wajen shaddadawa da kuntata al'umma haba ai wannan kan yayi muni gaskiya ko cikin wani wata ko a ina bai kamata musulmi ya same shi da tsanta al'umma ba gaskiya amma in ya tsanta al'umma cikin ramadan abin ya yi muni mana abin ya yi muni gaskiya annabi ya kira ni cewa ka sassa mutane a jagorancin ka sassa mutane a kasuwa ka sassa mutane a makaranta ka sassa mutane har wurin sallah jama'a kun sassa mutane ko ina kake al'amarin ka zama akwai sauki iyalinka da ƴaƴanka da kowa ya zama kana sauki kana da tausayi wa al'umma amma ba ka tsarin ka mutane rayuwa ka sa su cikin damuwa da kunci ka sa su cikin abin da zai su wahala wala Allah kai don ka samu wata biyan bukata ta kai kadai ya aishi mutane abin tsoratarwa abin da ya tabbata cikin sunna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya addu'a ta musamman اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فأشفق عليهم فأشفق اللهم عليه يتي ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه shi ya Allah duk mutumin da ya jibi wani abu na lamarin al'umma ya ji tausayin ya tausaya musu ya Allah shi baka tausaya babu shakka wani addu'a karɓar ya ce amma kuma duk wanda ya jibi wani lamari da al'umma ta ko a kasuwa ko a makaranta ko a gwamnati ko a ofis ko a masallaci ko a inaji fa shaqqa alaihim ya tsananta musu yace fashquqil lahum alaihi shi ba Allah ka tsananta ma. to ka lalle bai kamata mutane su fada cikin abin da zai sa su shiga cikin irin wannan bangare na kashi na addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba na tsananta ma al'umma ba duk wanda ya zama abin da ya dauka wani mataki ne san sama al'umma to shi sani ko a duniya ko a lahira sai Allah san sama Allah shi kage saboda ka rahama da tausayin bayan Allah wani abu ne abin nema ga al'umma a ko ina kuma a kowane lokaci cikin kowace irin mu'amala muna fatan wata su kula da wannan Allah ya samu dace to mun kusa ka kare abin amma kuma lokaci ya kure mana sai mu hakura da muka dawo sai mu karanta abin da ya rage sai mu je sura ta gaba ita ce suratul Yunus ko muna fatan ɗan da muka wajen bisa ga sawaba Allah amfani mu da shi ba mu ladan wanda muka bisa kuskure kuma Allah ya fi mana mu shafe cikin zukatan wa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh